وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ahqaf jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da ‘ya'ya da suka yi imani da Allah kuma suka kyautata alaƙarsu da iyayensu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ma ɗan adam game da sha'anin mahaifansa Allah ya ce kyautata musu iyakar kyautata ya kure maneji wajen kyautata mai iyayensu babu wani abu da tsazai na alkhairi mai iyayensa a ce ya iya biyan su abinda suke bin sa na bashin hakki da yake kansa sai dai ya yi iya gwargwadon abinda Allah ya sauwaƙe mishi ya hore mishi ya yi to sai ya aiwatar da shi mafi munin ɗa a rayuwa shine mai cutar da iyayensa Allah ya ce uwa ta ɗauki ciki ta haifi ɗanta a cikin ƙunci da matsafi bayan haihuwa ta zo ta ci gaba da renon wannan ɗan Allah ya ce haɗi da ciki da goyon ciki da yaye Allah ya ce ta kwashe watanni talatin tana ɗawainiya da wannan wannan ba a zo maganar reno ba yadda za ta kula da hankalinsa yadda za ta kula da tashinsa maganganunsa zaman shi kwanciyarsa tun yana tsarin kwanci har ya zo ya wuce wannan mataki Allah ya ce to irin waɗannan yara da kuma suke addu'a ma iyayensu na alkhairi su ma suke fatar Allah ya ba su zurriya ta ƙwarai, wadda za su more su su mori rayuwarsu su ma su amfana Allah ya ce ula'ikan labina na taƙabbalu an kuma asana ma'amin irin waɗannan yaya Allah ya ce su ne muke karɓan dukkan ayyuka mafi kyan ayyukansu da suka aikata ma'ana duk aikin da suka yi na alkhairi Allah ya ce za mu karɓa wa na tajawazu an sayi'atihim kuma za mu yi afuwa da rangwame malaifuffukansu fi ashabil janna Allah ya ce suna cikin yan aljanna wa'ada sidiki alladhi kanu yu'adu Allah ya ce wannan alkawari ne da dama aka alkawarta musu cewa duk wanda ya rayu yayi da'a ma Allah yayi biyayya ma iyaye ya kyautata musu to Allah zai karbi aikin sa alkawari Allah zai mishi afuwa akan kurakuransa wannan alkawari ne zai sa shi aljanna wannan alkawari ne Allah ya samu a cikin waɗannan bayin Allah na ƙware Allah ya dace da mu sai za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون to sai Allah madaukakin sarki yace wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma Allah yace amma wanda yace wa mahaifansa cir da ku lafazin uff sauti ne da yake fita daga ɗan adam lokacin da yake nita ko yake kunkuni jama'a mun fahimta idan mutum yana kunkuni ba yakan yi waɗansu maganganu da ba a jin mai ke faɗa ba idan mutum na mita ba yakan yi tsaki ko ya fi wani abun da alal akalli da in kaga mutum na kunkuni ai an fi karfinsa ne idan kaga mutum na mita ai bai isa ya fito fili ya faɗi abin da yake so bane to irin dan wannan kunkuni ko tsaki shine ake ce mishi oh Allah ya ce wallazi qala dai uffil lakuma duk wanda yace wa mahaifansa uffil lakuma tir da ku ko ya musu tsaki ko ya musu mita ko ya yi wata magana duk kashin maganar da bata dace ba to ya shiga uku ranar alkiyar ya shiga uku ranar alkiyar shine wala ta kuma uffin karka yadda ka yi mita wa mahaifanka karka yadda ka yi tsaki wa mahaifanka duk abin da mahaifiyarka ta faɗa tsakaninka da ita ka ji ka bi duk abin da mahaifinka ya umarce ka tsakaninka da shi ka ji ka bi matuƙar ba sun umarce ka da ka saba ma Allah ba idan da mahaifiyarka za ta kira ka sai ta ce maka wani ni fa da wani da naga kuke tafiya da shi innan ba ni so in dinga ganin ka da shi sai ka ce mata to insha Allah na bai ba zan ƙara ba to tafiyar da kai da shi a baya da ba ta so ma sai ka roƙe ta ta yafe maka yanzu ba ka bari ba kuma ba za ka ƙara ba to wancan yawon da ka yi da shi a baya ma da ba ta son wallahi sai ka nemi gafaranta ta yafe maka idan ta nuna maka wani waje ta ce wajen zaman da kuke zaman nan ni ba ni so in dinga ganin ka a wannan zaman a wannan wajen zaman sai ka bata haƙuri ka ce mata ba zan ƙara ba in Allah ya yarda har in mutu baran sake zama abun ba to wadda ka zauna ma sai ka roƙe ta kuma ta yafe maka jama'a muna fahimta Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma Allah ya ce wadda yace wa mahaifansa uffil lakuma kir da al'amarinku ya nuna abin da suka yi ba daidai bane ko ya faɗi wata mummunan magana ko yayi musu mita ko yayi musu tsaki a ta an ukhraja an ukhraja bi ma'ana an ub'as yanzu ni ne ake min barazana ake tsorata ni ake razana ni cewa idan na mutu za a fidda ni daga kabarina ma'ana za a ta da ni ranar alkiyama wa qad khalat alqurun min qabli min qabli bayan ganan al'ummomi da yawa sun shude kafina ba a taba tayar da wani ba wato misalin wannan misali shine misalin iyayen da suke kiran ɗansu zuwa ga imani ya zo ya tsaya akan imani ba haka ake yi ba kaga uba ransa na ɓaci uwa ranta na ɓaci akan ɗanyar makaranta ya je wajen haddan ƙur'ani lokacin da uban ke mishi fada ko lokacin da uwar take mishi fada ya tafi makaranta shi yana ganin an matsa mishi lamar shi yana ganin an takura shi Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wadda ya ce wa mahaifansa tir da al'amarinku ma'ana ya kushe al'amarin mahaifansa a ta idanini ya ce kuma har razana ni ake yi an ukuraja cewa za a fidda ni daga cikin kabari ma'ana za a tada ni wa kadikalatil qurunu min bayan ga al'ummomi sun mutu jingin kafina kuma ba a tada su ba wahuma ni laha amma duk da haka iyayen suna ta neman gudumawa abin Allah ya shirye da wannan dan ka san iyaye ke idan kaga uwa ta rubuta takarda ta ce a taya ɗanta addu'a bayi ji ko yana shaye-shaye soyayya ce ta uwa zaka samu ta yi mishi maganan ya bin abun amma ita duk da haka bata sace ba yadda shi ya ƙi abun da take so din ita kuma duk da haka ba za ta ƙi ba ta yi magana yaƙi an buga an buga an buga abin ya gagara to kuma sai ta zaman neman addu'a a wajen bayin Allah duk da haka ita bukatar ta Allah ya shirya da shi jama'a akwai abin da za ka saka ma uwa da uba da shi babu to gashi suna mai faɗa. shaye-shaye ga makomansa kafirci ga makomansa zinace-zinace ga makomansa sata ga makomansa shi kuma gani yake yi duk abin da ake faɗan barazana ake mishi kawai yana ganin in yi saci kayan mutane tasha-tasha yana ganin in yi shaye ta tasha tasha yana ganin in ya kafirce ma Allah ya wuce ya wuce wa kuma yastagisani Allah Allah ya ce amma iyayen suna ta neman gudumawa da alfarma a wajen Allah ma'ana suna ta neman taimako da agajin Allah akan wannan dan wailaka suna ce mishi tonka inna wa'adallahi haqqun amin wailaka amin sukan ce kaitonka kai imani inna lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne abin da muke gaya maka nan zai zo ya tabbata idan baka kyautata ba mummunan sakamako zai biyo bayan rashin kyautatawarka idan ka kyautata kai za ka ji daɗin kyautatawan fa ya ƙulu sai ya dinga cewa ma haza illa asatirul awwalin ai duk abin da kuke faɗan nan ba wani abu bane face ta tsuniyoyi ne irin na mutanen farko ka san akwai wadda lafazinsa yake amfani ya nuna ubansa ba ƙauye in ka jera cewa baban tsohon nan wato yana ƙauyantar da uban ubanka kuma ko mahaukaci ne ubanka ne uwarka ko mahaukaci ya ce uwarka ce tun da ta iya sanin ɗanta ta iya goyon ɗanta ta iya tsare ɗanta daga duk abin da zai cuce shi ko mahaukaci ya ce kai abin ka aini hankali ce to idan ka ji mutum yana ce babansu all drabus eh to ya dauki uban ne wani sama sama ne ya dauki uban ne wani sama sama ne bai dauke shi da kima ba ko a ce mishi olman watan tunaninsa irin tunanin mutanen nan saboda ka yanzu babu shi bai san me yake faruwa a yanzu ya san me yake faruwa tun da yana son ka ya san me yake faruwa da gudumawansa da tallafinsa ka kawo wannan matsayin da ka kawo din malam babu fodde asara a rayuwa kamar wadda bai ɗauki iyayensa da kima shi yasa shi uba uwa sun cancanci matsayi a kowane irin hali yau idan da mutum zai zo ya musulunta yau bayan ya musulunta da sunan babansa wadda ba musulmi ba zai ci gaba da aiki idan sunan baban shi bulus sai a ce sheik ibrahim bulus ba kwanu annabi ya haramta ka canza domin shi ya fi ƙarfin uba a canza shi ya fi ƙarfin a canza shi da yawan sahabban nan da kake ji duk ake ta kiransu iyayen galibin su maguzawa ne ba su ma musulunta ba amma kowa da sunan ubansa ake kiran shi sai a ce Ali bin Abi Talib Usman bin Affan Umar bin Khattab kowa da sunan babansa ko baban ya musulunta ko bai musulunta ba ina da shi John din shine ubanka to zaka canza uba ne to balle kuma uban akan ma alkhairi yake kiranka akan ma alkhairi yake kiranka Allah yace ulaika alladhina haqqa alaihim alqawlu irin waɗannan ƴaƴan Allah yace su ne wadda kalmar azaba ta tabbata a kansu alqawl shine kalmar azaba Allah ya yi zai cika wuta da mutane da aljanu walakin haƙƙal ƙaulu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah yace ai alqawl ta tabbata a wajena na riga na yi wani alkawari me alkawarin Allah yace zan cika wuta da mutane da aljanu to Allah sai yace ulaika alladhina hatta alaihim alqawl irin waɗannan mutane irin waɗannan ƴaƴa lalatattu waɗanda ba su biyayya ma iyaye waɗanda suke cutar da iyayensu Allah ce kalmar azaba ta tabbata akan su fi umami kadi kalat min qablihim min aljinn wal ins cikin al'ummomin da suka shuɗe kafin su Allah yake daga cikin aljanu da mutane ma'ana duk ƴaƴan da ba su yi biyayya ba tun cikin al'ummomin da suka shuɗe to ajin su ɗaya da waɗannan ƴaƴa da suka saba ma iyayensu a yau innahum kanu khasirin Allah yake kuma waɗannan ƴaƴa Allah yake sun tafka asara mai muni eh sun tafka asara mai muni idan aka ce asara shine a samu taɓuwar uwar kuɗi jarin da aka gina kasuwar a kai idan aka taɓa uwar jarin to asara ya shi Allah ce to sun tafka wannan asara ma'ana ƙashin bayan abinda shi zai zama tsira a gunsu to wannan ƙashin bayan tsiran ya suce musu Allah ya ce walikullin darajatun mimma amilu Allah ya ce kuma kowane bangare daga cikin waɗannan bangarori guda biyu da muka karanta Allah ya ce darajatun akwai darajojinsa akwai matsayinsa mimma amilu na daga abin da suka aikata jama'a mun fahimta walikullin darajatun mimma amilu wali walikulli wahidin min al kaini almumin, wal kafir darajatun mimma amilu wancan da muka karanta a baya Ya yi imani da Allah ya yi biyayya ma iyaye wannan da muka karanta a yau ya kafirce ma Allah ya saba ma iyaye Allah ce li kullin darajatun to kowa akwai darajojinsa akwai matakansa da Allah zai ajiye shi akai ya mishi hukunci da wannan matsayi na shi su ma masu bin iyayen ai aji aji ne wannan ya bi uwa da uba sau da kafa wannan ya bi uwa da uba sau da kafa wannan ya bi uwa da uba sau da kafa amma za ka samu biyayyar wannan ta biyayyar wannan to sakamakon su ma daban a wajen Allah wannan ya saba ma iyaye wannan ma ya saba ma iyaye wannan ma ya saba ma iyayensa to amma wansu ma akwai bambanci to haka sakamakon su ma akwai bambanci yan uwa mun fahimta ko akwai bambanci Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu kowane ɗaya daga cikinsu Allah ya ce yana da darajoji bisa irin ayyukan da suka aikata kun a amala wa hum layu yuzlamun Allah ya ce kuma Allah zai cika musu ayyukansu ma'ana Allah zai cika musu sakamakon ayyukansu wa layu Allah ya ce ba za a zalunce su ma'ana abin da kowa ya yi abin da ya yi shi za a je a mai sakayya da shi a ranar iyama Allah ya samu dace yan uwa mun ji bangaren waɗanda suka yi biyayya ma iyaye suka yi da'a ma iyaye da alƙawuran da Allah ya musu na farko dai Allah zai sa musu albarka su ma a cikin zuriyarsu Allah zai karɓi dukkan ayyukan alkhairi da suka yi Allah zai musu afuwa akan laifukan da suka aikata sannan ya musu alƙawarin aljanna amma waɗanda suka kafirce ma Allah suka saba ma iyayensu Allah ya ce to irin waɗannan mutane Allah ce kalmar azaba ta tabbata a kansu kalmar azaba ta tabbata a kansu kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ya samu da ce to sai Allah ya ce وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم Allah ya ce wa yau mai yi ƙuradun labi na kafaru alallari a ranar da za a bijirar da kafirai a kan wuta in ji Allah za a zo a durkusar da ‘yan wuta duka a bakin ramin wuta Allah sai ya ce musu a zahabatun tsayyibatikum fi hayatikum duniya Allah sai ya ce gashi kun iso kiyama amma kun tafiyar da dukkan alkhairanku duk wani daɗi da za ku ji a kiyama kun riga kun tafiyar da shi kun karar da shi fi hayatukum ad-dunya tun a rayuwar ku ta duniya yau kun zo ba abin da ya rage muku na alkai yau kun zo ba ku da wani abu da zai amfane ku a kiyama in muna jiko duk wani wanda ya kafirce ma Allah ranar alkiyama haka za a je a durƙusar da shi a gaban mutum Allah sai ya ce musu azhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya kun riga kun tafiyar da dadadan al'amuran jin dadin ku hutun ku kun riga kun tafiyar da shi tun a rayuwar duniya kun karar da kayan ku ba ce muka yi bayani ba duk abin da kafiri yayi ana bashi shine a matsayin abinci da zai ci wallahi ma ko musulmi ne ka ganshi dumu dumu a cikin sabon Allah yana ƙarar da jin daɗinsa ne na lahira ko musulmi ne ka ganshi dumu-dumu a cikin sabon Allah ya shiga cikin 'yan mata ya ɗauki wannan yayi nan to yana ta ƙarar da jin daɗin da zai a lahira ne idan ka ga mutum ya nace magiya ba ji ba gani wallahi yana ƙarar da jin daɗin da zai yi da giyan lahira ne to haka za a je a gurfanar da yan wuta a gaba ga wuta Allah sai ya ce musu azhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya kun riga kun tafiyar da dadadan abubuwan abincin ku mai dadi kun tafiyar da shi ruwa mai dadi kun tafiyar da shi sutura mai dadi kun tafiyar da shi rayuwa mai dadi kun tafiyar da ita fi hayatikum dunya tun a rayuwanku na duniya wastamta'atum biha kun ji dadin ku a duniya da wannan daɗin da za ku ji a lahira ku riga kun tafiyar da ni'imominku ku riga kun tafiyar da walwalanku abinda ya rage a nan kiyama bacin zuciya da tashin hankali idan kaga mutum ya saka cin haramun a gaba gare shi yana tafiyar da kwanciyar hankalinsa ne na kiyamar malam gurgudun abin da ka ci ta hanyar saba ma Allah gurgudun abin da za ka rasa a kiyama duk wannan abin da kaga mutanen musu suke rufe ido ana yi a saci biliyoyin kuɗi a saci miliyoyin kuɗi a saci dubbai ɗarurrukan kuɗin jama'a duka malam wadda kaga yake haka wallahi kiyamarsa yake ci a duniya Allah a Qur'ani yace man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkasun يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها Allah ya ce wadda nufinsa manufarsa kai kawansa abinda shi ya sa gaba a rayuwa Allah ya ce hayatar duniya wa zinata shine rayuwar duniya adon rayuwar duniya ya ci ya sha ya hole a nan rayuwar duniya Allah ya ce nuwafi ilayhim a amalahum fiya za mu cika musu ayyukansu a nan rayuwar duniya duk abin da ya aikata na alkhairi Allah ya ce sai mu bashi duniya da wannan abu Allah ya ce duk wanda duniya ta kwanta mishi a rai abinda muke mishi nuwafi ilayhim a amalahum fiya Allah ya ce za mu cika musu ayyukansu a nan rayuwar duniya duk abin da ya yi a duniya na alkhairi sai a ɗauki duniya a bashi sai ya ci duniya da wannan alkhairi wa hum fiha la yubkhasun Allah ce su din nan anan cikin duniya ba za mu tauye musu komai ba duk abin da suka aikata Allah ce za mu cika musu sakamakonsu a nan rayuwar duniya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ce irin waɗannan mutane a ranar alkiyama ba su da komai sai wuta in ji Allah laisa lahum fil akhirati illa idan an je kiyama ba su da komai in ji Allah sai wuta tsaba domin duk abin da za a mora a kiyama sun cinye shi tun anan duniya wa habita ma duk abin da suka aikata a nan rayuwar duniya na alkhairi ya ɓaci wa bafilun makanu ya amalun ya gurɓata duk abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce ya baci ya baci to yana da haɗari ma ka sa ma kanka duk abin da ka san duk abin da ka san idan ka ji daɗi da shi a duniya zai zama maka ɓacin zuciya bayan ka mutu ka yi haƙuri ka kau da kai ka wuce ka fi kuma shi malam duk abin da ka san idan ka yi amfani da shi a nan zai zama maka damuwa a kabari ka fita harkar abu duk abin da ka san in kai amfani da shi anan duk daɗin da ka ji in ka mutu zai zama damu kai hakuri da abin ya wuce kai hakuri da abin ya wuce amma idan halal ɗinka ne Allah ne ya baka ka neme shi ne ta hanyar da dace Allah ce babu laifi ka ci ka sha ka yi sutura ka yi ma wacce kake so ka yi ado da kayanka Allah ce ba mu hana ba laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum ثم اتقوا وآمنوا ثم Allah وأحسنوا والله يحب المحسنين الله يتي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الله يتي باب ليفي akan waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai fi ma fa'imu kan duk abin da suka ci suka sha mai kyau Allah ce babu ne idza mattaqu amma in sun tsare tsoron Allah wajen neman abin da za su ci lokacin da zai zo ka ji tsoron Allah idza mattaqu matukar sun tsare takawa wa amanu sun yi imani wa amilu salihati sun yi aiki na kwarai sun mattaqu wa amanu sannan suka yi takawa kuma suka yi imani domin koda ka ji tsoron Allah wajen samun abincinka to bayan ka samu kuma sai ka yi takawa wajen kashewa annabi ya ce za a tambaye ku ta ina kuka samu ta ina kuka kashe idan aka ɗaga wayarka aka ce ta ina ka same ta sai ka ce albashi na ne to ka ci to albashin kuma me ka saya sai ka ce Allah wayannan na saya sai a ce to ka ci idan aka ce wannan abin ta ina ka same shi sai ka ce albashi na ne Allah to me ka saya da shi sai ka ce kasa ɗin fim ka saya to baka ci ba sai ya zan ta inda ka samu halal ne ta inda ka kashe halal ko da albashinka ne ka ɗauka ka ba makaru to ka shiga uku ranar alkiyama yanzu ta inda ka samu ka ci amma ta inda ka kashe baka ci ba Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun babu laifi ga waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan kwarai fi ma tsayimu kan duk abin da suka ci suka sha a rayuwa Allah ya ce babu laifi idza mattaqau wa amanu wa amilu salihati matukar sun tsare tsoron Allah sun tsare imani sun tsare aiki mai kyau sun mattaqau wa amanu sannan suka sake tsare takawa suka sake tsare imani sun mattaqau wa asanu suka sake tsare takawa kuma suka kyautata wa bayin Allah wallahu yuhibbul muslimin Allah ce yana son irin waɗannan ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai talakawansu akwai masu dukiyansu haka Allah ya tsara akwai mawadata akwai talakawa to amma dai mafi hadari shine a ce kai zaka nemi abinci ta hanyar haramu jama'a mun fahimta to Allah in ya gurfanar da yan wuta a gaba ga wuta sai ya ce musu azhabatum tayyibatikum kun tafiyar da dadadan al'amuranku dadadan abincinku dadadan abin shanku dadadan suturanku kwanciyar hankali da zaman lafiya fi hayatikum dunya a nan rayuwarku ta duniya wastamta'atum biha kun ji daɗin ku da waɗannan daɗaɗan abubuwan a rayuwar duniya fal yawma tujzauna azabal huni to a yau za a saka muku da azabar walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqqi saboda kasancewa da kuka yi a duniya kuna girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba ma'ana ba tare da dalili ba girman kai annabi ya ce shi ne kin gaskiya a gaya ma gaskiya ka ki annabi ya ce wannan shi ne girman kai kuma abin da zai baka mamaki mana. hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce galibin al'umma za su mutu ne tsakanin sittin zuwa saba'i. galibin mutanen al'ummar za su mutu ne daga sittin zuwa saba'i saboda inda ka samu mutum ɗari a yi kifin rekod nasu da sunayensu da komai su ci gaba da rayuwa a ɗarin nan wataƙil ne ka sami mutum goma a cikinsu sun haura shekara saba'in sama ka dubi mutanenmu ka ga mutum shekaransa sittin yana tab da ritaya wai a lokacin zai satan kuɗi wadda a lokacin ya kamata a ce ya ajiye komai ya rungumi alkur'ani ya rungumi karatu idan akwai wani masallacin da ba ladani ya zama ladani haka ne malam kafin minti talatin a shiga sallah ya zo da ƙur'aninsa ya zauna ya yi karatun ƙur'aninsa lokaci na cikawa ya tashi ya kira sallah idan an gama ya zauna ya ɗanyi askar ɗinsa ya abin da zai yi to kuma a samu a ƙarasa haka haka ne annabi ya ce 60 zuwa 70 sittin zuwa 70 yanzu ba mai shekara 80 fa wai har hira ke da shi a gidan rediyo 80 irin ya zama one in town din nan sai har hira ke da shi to malam wannan ba abin tsoro bane yanzu irin wa'annan shekaru da muke kai muke kai kawo a cikin su kalli yadda abin yake yanzu nan a yi azumin a dawo a sake azumin a dawo a sake azumin a dawo a sake azumin a dawo a sake azumin to ka sha arba'in ko ka sha arba'in da biyar ko ka sha hamsin ya kamata ka sha ba makanka ruwa Allah ya samu dace Allah sai ya ce musu falyauma tujzauna azabal hun to a yau za a saka muku da wata azaba ta walakanci da kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqqi saboda kasancewa da kuka yi kuna girman kai a bayan kasa ba tare da dalili ba Allah yace wa bima kuntum tafsukun da kuma fasikanci da kuka kasance kuna yi a rayuwa Allah ya tsare sai Allah yace واذكر أخا عالم إذ قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه فقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم قالوا أكيد السماء قصدنا عن آلهتنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wakur a ka'adu. Allah ya ce ka ambata ma al'ummarka kissar dan uwan adawa annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ce ka karanta musu kissar annabi hudu Isan zara qaumahu bil ahqab Allah ya ce yayin da annabi hudu alaihi salatu ya je yake gargadan mutanensa adawa a al ahqab ba shi bane suratul ahqaf al ahqaf jam'i ne na hikfun hik shine tarin rairayi yashi ya taru ya tudu ka gan shi kamar dutse a wannan wadi adawa suka rayu to akan wannan tudun rairayin annabi hudu ke hawa ya dinga musu wa'azi Allah ya ce wa a adin ka ambata ma al'ummarka kissar dan uwan adawa iz anzara qaumahu bil aqab yayin da yake gargadan mutanensa akan tudun rairayin ƙasa wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah yake kuma gargadi ya shude gaba ga annabi hudu ya shude a baya ga annabi hudu ma'ana an yi wa'azi kafin annabi hudu kuma bayan annabi hudu Allah ce za a ci gaba da gargadan mutane game da sha'anin addinin su Allah yace Allah ta'budu illa annabi hudu yake musu kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim annabi hud yace ina jiye muku tsoron azabar wata ini mai girma da zata zo muku idan ba ku yi imani da Allah ba jama'a muna ko abin da ya fara gaya musu Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yace ina jiye muku tsoron wata azabar ini mai girma shine inin alkiyama idan ba ku yi imani da Allah ba akwai wata ini da za ta zake muku a wannan inin akwai wata azaba mai tsanani da za ta addabe ku kalu sai suka ce mishi na lita'afikana an alihatina lita'afikana bi ma'ana litasrifana an alihatina suka ce yanzu hudu ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bautar duka waɗannan bayanan kan abinda kace so kawai mu ajiye abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna bauta musu allolinmu mu sake su mu rike abinda kake so mu rike ajitana lita'afikana an alihatina yanzu hudu ka zo ne ka kautar da mu gabarin allolinmu fa'atina bima iduna in kunta minas sadiqin to ka zo mana da abin da kace alkawarta mana za ka zo mana da shi ka zo mana da abin da kace Allah zai mana in ba mu gaskata ka ba in kunta mina sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya cikin awasu idan abin da kake faɗa gaskiya ne ka gaya ma Allah ba da mu bi ka ba duk abin da da amana amana shi jama'a kun ji abin da suka faɗa a waɗansu wurare ce mishi masu suke hudu kai kana ta maganan za a mana azaba za a mana azaba in ba mu bi ka ba mu fada za ka nuna mana ma inda Allah kan ce, da sai ka gaya da damu da shi saboda Allah ya ba mu adawa ƙarfi su da kansu fa amma adu fastakbaru fil ardi ardi bi ghairi al-haqq وقالوا, وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتي وأما آدم أما آدوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق الله تسمي sun yi girman kai بابو bayan babu gaira babu dalili Waƙalu har suka ce ma annabin su manzon su man ashaddu minna quwwa suka ce wa yafi mu karfi Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce to basu kula ba Allah da ya halicce su ya fi su karfi in ma Allah zai yi mai karfi sai yayi wanda ya fi shi karfi awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yace aje in ma suna gani duk duniya ba wanda yafi su karfi Allah yace to ba su ganin Allah da yayi su yafi su karfi shi yasa su da Allah yazo kashe su sai ya turo musu guguwa ta taso musu aljaza'u min jinsil amal dama Allah in zai ba mutum sakayya idan dan siyasa ya zama shedani makiyin gaskiya to idan Allah zai maganin shi sai ya turo mishi dan siyasa sai ya maganin shi aljaza'u min jinsil amal duk ka gama yayinka da shekantakarka idan aka zo aka fallo wani sabon dan siyasa sai kaga shi kuma irin iskancin sa ma kai baka iya ba haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne a to idan dan wiwi yana gidaran shaye-shaye da sauransu shi makwalfa daki za a sa shi a buga mai tiyaga ina karshen shaye-shaye kenan to ba shi kenan ba kaga shi duk abin da ka sha bai ji tsoron ka duk tsiyar wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd Allah ya ce haka muke jibantar da sashin azzalumai da azzalumai idan ka guje azalinci to in za a yi maganin ka sai a turo azzalimi da ya fi ka sai saka wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd to Allah sai turo musu iska iska ita ce ta halakar su to ina ƙarshen ƙarfi ke iska ana nuna mata ƙarfi ne Allah ya ce ƙarin da ilimin indalla ya ce musu iyakar ilimi na zuwan azaba yana wajen Allah ƙala da ilimin indalla ya ce musu iyakar ilimi za a azabtar da ku a zo muku da azaba kar a zo muku da azaba annabi hud ya ce ni bai shafe wannan sha'ani ne na Allah in ya ga dama ya azabtar da ku wannan hikima irin tashi in ya bar ku hikima irin tashi wa uballigukum ma ursiltu bihi ni dai ina isar muku da abin da aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na kula ku mutane ne da kuke jahiltan al'amur menene daga ku bauta ma Allah ku ce a zo muku da azaba walakin ni arakum qauman tatalun yace na kula ku mutane ne da kuke jahiltan yadda al'amuran suke wa'azi ne aka muku ku zo ku bi Allah ba mai da'awar ya ce ku zo ku bauta mishi bane ba cewa yayi ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku ya halicci iyayenku wanda ke zubar da ruwan sama wanda ke ba ku abinci to menene ma'anan fa'atina bima ta'iduna in kunta mina sadiqin ka zo mana da abin da kake alƙawarta mana cewa zai zo mana in kana daga cikin masu gaskiya Allah yace innamal ilmu indallah ilimin zuwan azaba ya kadaita a wajen Allah wa uballigukum ma ursiltu bihi ni dai kawai ina isar muku abin da aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajalun yace amma na kula ku mutane ne da kuke jahiltan yadda al'amurra yake to sai Allah yace رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما ce falamma ra'auhu ariban mustaqbila audiyati lokacin da suka hango gangamin iskar da za a halakar da su ta taso ta nufo wadin ta nufo cikin alƙaryar ƙalu sai suka ce hadha aribun mumtiruna suka ce wannan hadiri ne yau za mu sha ruwa Allah ce bal ba hadiri bane huwa masta'jaltum bihi abinda kuka ce a zo da shi ɗin ne rihun Allah ya ce wata iska ce fiha a cikin iskar azabun alim Allah ya ce akwai azaba mai raɗin azaba mai tsanani ne a cikin ta ba hadiri bane ba hadiri bane falamma ra'ahu aridan mustaqbila audiyatihim Allah ya ce da suka hango iskar da muka turo musu guguwar da muka turo musu ta tinkaro cikin su ta tinkaro cikin su Kalusai sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce wannan hadiri ne yau zai saukar mana da ruwa Allah ya ce bal ba hadiri bane huwa masta'jaltum biri? abinda kuka gaggauto da shi ne abinda kuka ce a zo muku da shi ne rihun Allah ya ce iska ce fiha a cikin iskar azabun alim akwai wani azaba mai raɗaɗi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wannan iskar tana markaɗa duk abinda ta biyo kansa da izinin ubangijinta duk abin da guguwar ta biyo kansa to shi kuma sai dai a yi tarihin wannan sai dai tarihi don kulla shay'in bi amri rabbiha Allah ya ce tana markada komai da komai bi amri rabbiha ai bi izini rabbiha da izinin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ce sai aka wayi gari ba abin da ake iya gani a alƙaryar adawa ba abin da ake iya gani a wadin adawa illa masakinuhum sai gidajen su kai duka iskar ta karkashi a wata sura Allah ya ce mata tazaru min shay'in ma zaru min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramin Allah ce babu wani abu da iskar take biyowa ta kan shi ce ta mai da shi kamar karmani iskar malam kwana bakwai da dare takwas aka aka aka sako musu iskar kwana bakwai kai akan su ba wai rana ɗaya ta zo ta share su ba dukuwa ce malam Allah ya tako ta sai ta shigo alƙari ta dinga musu ɗauki ɗaya ɗaya sai da ta ƙare su shine ma'anar sakaraha alaihim sab'a layali فترى القوم فيها سرعا فهل ترى لهم من باكية Allah ya ce sakaraha alaihim Allah ya hore wannan iskan akansu ma'ana ya sako wannan iskan akansu sakharaha alayhim sab'a layali dare bakwai wa ta ayyamin husuma da kuma ini takwas ba cikakkun kwana bakwai ba kenan fatar alqawma fiya shar'a Allah ya kana ga mutane a dajjefe a cikin alƙari ka annahum a ajazu nakalin kawiya Allah ce ka ce kututturin da bine ne aka kakka da su a ƙasa Allah sai ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ce ka taɓa ganin sauransu a ce maka ta wajen indiya indiyan nan akwai waɗansu yan adawa abun Allah ce ka taɓa gani shi Allah idan ya tashi zai kashe alƙarya wani jinsi to yana kashe su ne daga alifin zuwa yaƙu gaba ɗaya ake ɗaga su kawai a bayan to Allah sai murkushe su ba ya kare ba Allah ce fa asbahum la yura illa masarakinuhum sai aka wayi gari babu abin da kace iya gani in ba gidajensu ba kazalika najzil qaumal mujrimin Allah ce kamar haka muke saka wa masu laifi mujrimai da munanan aikin su jama'a mun ga yadda al'amuran suke gudana ko to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce wala fi ma'in fi wa ta'alna lahum وأبقارا وأفئدة فما أغنى عنهم موعظهم فما yace wa laqad fi ma in makkannakum fihi Allah yace hakika waɗannan adawa da muka ambata kissar su Allah yace wa laqad makkannakum mun ba su tamkini mun ba su dama mun ba su gindin zama mun ba su fawa a bayan ƙasa ma in makkannakum damar da ku inda mun ba ku Allah ce dama ba ku bi Allah ba waɗansu malamai suka ce wa laqad fi ma. in makannakun suka ce in din nan nafiya ce bi ma'ana wa laqad makkannakum fi ma fi ma makkannakum fi ma makkannakum fi abinda ku ba mu ba ku waɗansu malamai suka ce in din sharfiyya ce wa laqad makkannakum fi ma in makkannakum fi abinda ku inda mun ba ku jawabu shar'i mahzuf takdiruhu kafartum da ku da ku kafirce ma Allah da ma ku bara ku bi Allah ba abinda muka basu inda mun baku Allah ce da ku bara ma ku bi Allah ba dama da muka basu inda ku mun ku wannan daman Allah yace da ku bara ku bi Allah waɗansu kuma suka ce a'a kawai in din nafiya ce mun ba su abinda ku ba mu ba. kaga ai duk abu ɗaya Allah a suratul an'am yake cewa awalam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum Allah ce ba za ku tsaya ku yi tadabburi ba ku lura ku kula in ji Allah al'ummomi da suka shuɗe makannahum fil ardi Allah ce mun ba su dama a bayan ƙasa malam numakin lakum damar da ku ba mu ba ku ba kaga wannan ayar ta goyi bayan in din nan nafi ya ce ana Allah ya ce mun ba su dama mun ba su walwala mun ba su fawa abinda ku ba mu ba ku ba wa arsalna samaa alaihim midrara mun saukar musu da ruwa mai yawa mai albarka inji Allah wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim mun sanya koramai suna gudana a kasan kafafunsu fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah ya sai muka halaka su saboda zunubansu ba su yi da'a ba Allah ya sai zama wannan dama da muka ba su ba su amfane ta to wannan haka Allah yake duk damar da ya ba ku idan kun kafirce to sai ya hana ku mori wannan dama Allah ya ce wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi Allah ya ce hakika mun ba su dama da walwala wadda ku inda mun ba ku irin wannan daman da kun kafirce ma Allah ko kuma in mun ba mun ba su dama da tamkini fi ma in makannakum fihi wadda ku kwata kwata ma ba mu ba ku ba waje Allah lahum sam'an Allah ce mun ba su ji wa absaran mun ba su gani wa afidatan mun ba su basira Allah ce fa fama agala alhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in Allah ya ce amma jin su bai amfana da su ba wala absaruhum ganin su bai amfana da su ba wala afidatuhum basirar su da Allah ya ba su bata amfana da su ba min shay'in Allah ce duk kankantar amfani Allah ce ba su amfani shi jama'a muna fahimta kuwa Allah ce mun ba su dama damar da ba mu ba ku ba su ma waje Allah da kuma sam'ar wa absaran wa af'ida mun ba su ji mun ba su gani mun ba su basira su ma'abuta fasaha ne ma'abuta technology ne amma Allah yake fa ma agana anhum sam'uhu jinsu bai amfane su ba wala absaruhum ganin su bai amfane su ba wala afidatuhum basira da muka basu bata amfane su ba min shay'in Allah ce dukkan kantan abin da muka basu duk kantan amfani Allah ce basu amfana ba kamar wani ne yace Allah me yasa basu amfana ba yace iskanu yajhaduna bi ayatillah yayin da suka kasance suna ja da ayoyin Allah suna musu da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastazun Allah ce sai sauka akan su abinda suka kasance suna izgili da shi ma'ana abinda suka yi izgili da shi na wahayin Allah ya ce abin kuma sai zo ya ci su sai ya dawo kansu uquba sai ta tabbata a akan su inji Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta ko wannan tsari ne na Allah duk abinda Allah ya ba mu bayi na ni'ima da walwala in suka ce za su saɓi Allah akan wannan ni'imar to Allah sai ya hana su moran wannan ni'ima din Allah sai ya hana su moran ni'ima babu wata ni'ima da Allah zai ba bayi face in bayin sun saba ma Allah akan ni'imar Allah zai haramta musu morar wannan ni'ima Allah ya samu dace har ma karsa mana aya ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه Allah ya ce walaƙari a halaka na ma kun minar alƙura Allah ya ce ai mun halakar da alƙaryun da suke kewaye da ku mutanen maka in ji an? mun halakar da adawa mun halakar da samudawa ganin alƙaryu wadda kukan yi kai kawo a tsakaninsu Allah ya ce ai kun gansu mun halakar da su Allah ya ce wa sarrafna ayati mun yi bayanin ayoyinmu daki daki la'allahum yarji'un ko da su dawo kan hanya inji Allah ko da su bar kafirci ko da su bar sabon Allah sai Allah ya ce falaula nasarahumul na takhadhu min lahi qurbanan Aliyah, to me yasa ababan da suka rike koma bayan Allah a matsayin su ne makusantansu Allah ya ce ba su taimake su ba lokacin da za mu halakar da su ba yanzu adawa suke cewa a ji itana na an alihatina ka zo ne ka raba mu ka kautar da mu daga allolinmu ba haka suka gaya mishi ba to Allah sai ya ce falaula nasarahumul ladhina takabu min dunillahi qurbanan aliya to me yasa ababan da suka rike suke neman kusanci da su din Allah ce da muka zo halakar da su ba su taimake su ba jama'a muna ji to ai kaga wannan wa'azi ne kai ma in ka rike to an gaya ma kafacen wani ya rike kafin ka da aka zo azabtar da shi abin da ya rike bai taimake shi ba kai ma ka san cewa abin da ka rike ba zai iya taimakon ka sai ka gane karatun a fili sai ka koma zuwa ga Allah sai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah Allah ya ce balballu anhu Allah ce sun bace gabarin su lokacin da za mu halakar da su Allah ce sun nemi ababen bautar sun rasa bal zallu lokacin da zamu halakar da su Allah ce sun nemi iyayen gidansu sun rasa Allah ce wa zalika ibkuhum dama zuki ta mallansu ne inji Allah kaji kajin ne kirkire-kirkiren su ne a makalama wane shi zai yi ceto wane zai yi ceto wane zai ba da kariya wane zai ba da kariya wa zalika ifkuhum Allah ce kirkire ce irin tasu wa ma kanu yaftarun da irin ƙaryan da suka saba zukawa Allah ce ita ce suka dogara a kanta amma ba haƙiƙa bane ba tabbas bane inukum illa yazunnun duk zace zace kawai suka gina aqidunsu da addinin su kai to Allah ya samu dace sai mu kwana nan. sai kuma gobe Allah ya kai mu sun zo mu dora Allah ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin shikenan